to wata sabuwar gumba mai taken ɗan sihiri gumbar ɗan sihiri ta shafi gari garin bi ta zaizai da kuma matsin ɗanɗanin haukaci da kuma turaren tsugunno mallaka mun dokiyarka gumbar ɗan sihiri wannan set ne complete domin jin daɗin ma'aurata ga kuma ɗakin amarya shi ma ɗakin amarya kun san ko akwai drama da ango ya shiga da amarya ta ruhe to yadda ta yi da shi shi kuma a ciki akwai matsi na antar mata akwai garin ga akwai gari ga nan ne ciki akwai kuma gumba daga ciki akwai kuma tsimi shi ma ɗakin amarya waɗannan wasu sabbin sirruka ne na wannan sati da an ka haɗa saboda jin daɗin ma'aurata daga kamfanin babangida aznera likitan mata 070 3601 ko 070 6889 ko 080 18 yawa ga a bulbulo nan sabon gari eh wanda za a bulbula